wannan taro da shugaba bola ahmed tinubu ya yi tare da gwamnoni na najeriya ya zo ne akan gaba kuma akan bukata domin yawan korafe-korafe da cece kuce da har da zanga-zanga da ta bazo cikin sassa daban-daban na najeriya akan maganar tsadar rayuwa da matsaloli na tsaro ya tada gwamnatin hankali wanda ya zama wajibi a gudanar irin wannan taron domin a haɗa karfi da karfe a haɗa kai tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihohi na ɗaukar matsayi na bai ɗaya domin a tunkari wannan matsala a warware ta kamar yadda ministan yada labarai na najeriya alhaji muhammad idris yake bayyana wa manema labaru bayan da aka kammala wannan taro da shugaban kasa da gwamnoni magana ce ta an baiwa wani kwamiti dama ya duba yiwuwar kafa rundunoni na 'yan sanda a jihohi wanda za su yi aiki kafada da kafada da runduna ta 'yan sandan najeriya inda yake cewa lalle ne 'yan najeriya su sani cewa gwamnati ba ta tsaya ta ga cewa an ci gaba da irin wannan wahalhalu da ake ciki ba kuma ta zauna musamman ma abubuwan da suka shafi karancin abinci da ake da shi idan allah ya yadda gwamnati ta ɗauki matakin da zai zo ƙarshe ministan yaɗa labarai na najeriya kenan idris muhammad a tattaunawa da ya da manema labaru a fadar gwamnati 'yan ƙasa yanzu sun sa ido su ga irin mataki ko haɗin gwiwa da za a samu tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi domin tunkarar matsalar yunwa da rashin ayyukan yi da tsadar rayuwa wanda babu shakka kamar matsalolin tsaro su ne suka haddabi al'ummar najeriya baki daya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya